salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa mani tana bi hadisi wasamsaka da sunnati ila yanzu ci wa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa وقعت الحصيد والقنافذ وقعت الكراد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وقعت الكراد وجاءت الكراد وصارت الى الكراد وهي تقسيم الشام وتزيد تفضلها شام كراد شين الشام وتقرم حكومة الشام da iraki da jazira wa kanat haru shadidan ya kasance zafi mai tsanani ne ko ya kasance wata ramadan daga cikin shekara na biyu a shekara na goma sha biyu ba a tsara fiya wa kuwa wa musulmi sai ya karya azumi da shi da sauran musulmi shi wa kenan Khalid bin Walid ya karya azumi da shi da sauran musulmi saboda zafin rana mai tsanani ya kasance a wannan gari na firat akwai taro masu girma na farisawa da rumawa wal arab da larabawa sun haɗa kai suna so su yi wa musulmi kwam ɗaya sun yi ittifaki gaba ɗaya akan su yaƙi musulmi wa mu na hawar furat sai suka ƙetare ainihin wato rafin nan na furat sai khalid bin walid radiyallahu anhu ya yake su itala shadida wato ya yake mushrikai yaki da tsanani lakinnahu lam yalbisu shi bai dade ba ba su dade ba sai suka wargaje su mushrikai ba su gushe ba sai suka wargaje ulaika sune rundunar shaytan ku saurara na lallai rundunar shaidan su ne masu hasara sannan sai kari ya umarni a dawo zuwa haira wataƙallafa kuma a annan istafa sai ɗan ja baya khalid ya ja baya yana bayyana da cewa yana cikin dakaru na ƙasa saka dakaru na ƙasa amma na baya na ƙarshe sai bayyana mutane kamar yana da cikin irin dakarun da na ƙarshe Wai wani ويغادي انه wata ya مكه Ana cewa wato lalle shi ya fuskanci makka ba haka yayi aikin hajji ana wani yaki ba wala kika sabata shi? sai dai ga mun san karshen sojoji qabla an tadkhul al-hira kafin ta shiga haira wa hada gari wannan magana magana ne garibi kwarai da gaske ba kuma magana ne wannan saboda akwai nisan zambo tsakanin a yankin makka da za a yi yaƙi an ko wannan nan nasu an gane ko da an yi karatu wasu da ya taɓa aikin nasu ba da izinin abubakar ba abubakar ya yi haushi har ya mishi da wani shi ma ya canza mishi a yankin bukari a bayan wannan gaba ɗaya ba a israeli nan gare ne akwai da ake mara kudin da ana mara akwai mai tsara في مقدمة للجيش Thank you. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان استقلال الايمان بنفس الطاعات باب بيان سوي والايمان بنفس الطاعات السوي ده بمعنى ده زار mutum ya rage biyayya ga Allah sai imanin shi ya rabu وبيان اختلاف لفظ الكفر على غير سبيل الكفر لله da kuma bayanin wato sakin lafazin kufur a saki lafazin kufur a wawaita shi da abin da ba kafin cewa Allah bane kuma kamar kafin cewa ni'ima da kuma kafin cewa da Allah ya yi mana kaga yana yana amfani da su da ba dace ba to da an kira ka kufur alhali ba ta fitar da mutum daga musulunci حدثنا محمد بن بشر mutane ga shi suna zuwa ne yin sun yi rame zuwa ga shugaban sai shugaban ne ke da laifi misali na haddazana muhammad bin rumbu ibn muhajir al-misri a kabar da dai a ibn hadi ana kullai da dinar sai kullai da umar kullai na gan ku mafi yawan ɗan mutane ku da kwana yi mara mura'atan min kulli jalla sai wata mata daga cikin ku gwagwaba mai ke kauri daga cikin ku sai ta ce ko ma ya ya me ya same mu ya rasulullah muka zama to mu ne mafi yawan ɗan wuta in ji wannan mata ɗin idan mata suna magana a masallaci mata suna fesa tambayoyi muryar su ba al'aura ne kenan ta ɗaga murya a gaban taron jama'a wa malala ya rasu rasulullah da ya sanya ya rasu da muka zama su ne aksar ahalin na eh da kudin lallai sai annabi ya ce kuna yawan jikinuwa ba bali kun tsine mai yaran ku kun tsine maza don ku wa taqurna la ashira kuma kuna fusulce wa mijinku a duk alkhairi da mijinku ya muku za ku nuna bai muku alkhairi ba ai taqurna la ashira kuna fusulce wa mijinku wato kufurin ni'ima kenan na'am ya mutu alkhairi ya ciyar da su ya matar da su masu da lafiya ya za su in ka zane ya kaza sun ce mai kawo mana eh, wama ra'ayi na ya sake asiri wajen a na bajin ban taba ganin ban taba ganin masu kasashen hankali da kasashen addini ba wanda suka fara jaya hankalin mutum daga shuku kamar kuma ta da su hankalin su kasashe ne addinin kuma da kasashe ne amma kuma suna rinjayar mutumin da ya fi kowa himma wanda ya fi kowa hankali sai da rinjaye shi to ya kai haka sai da ya ce malam wani mace ta da shi an gane ga shi da hankali ga shi ana ganin mutunci da ga shi kaza ga shi kaza amma ya faɗa cikin tarkon mata ha? to maza Allah ga shi ba kai hankali maza ba amma kuma suna rinjayar maza da kuma annabi sai ya ganin wannan abun ba eh um qala ya sai sai ya rasulullah wa ma nusani abdi wa ibni menene tsawaya da aka riga a cikin qala sai ce amma nusani abdi wa ibni ya ji muradai da aiki ya tara da ke amma tsawaya hankali shaidan mata biyu yana yin daidai da shaidan mutum ɗaya na miji ba ga nan ba da hankali wannan daurewa ne na hankali ƙarfin hankalin su sai kai na maza ba wajen kusur da ya yi ma su sallari wa tukurin fi ramadan sai mace to abin da ya shafi addini ko ba da yin soyayyar addinin ta wato ba ta samun lokacin yin ibada kamar yadda maza ke samu tana zama darare masu kai tsawo ba ta sallah a gane ba ta sallah al'ada zai hana ta kana na wajen da zalibin addini ka ka tawaya sanan wajen al'ada da suke yi ba addini bane da mu shine wasu ke cewa wasu malamai ke yi bani da wannan mace idan tana da al'ada ba ta yin sallah to ba ta da ladan wannan ibada din sallar da bata yi ba duk kwanakin ba ta da lada amma ba ta yi zunubi ba kuma yi ba ta da lada tun da an kira shi da kusa da don da a ce ba na kasar addini bane ya kamata ce to in tana al'ada za a ba ta ladan mai sallah sai al'ada ya tsaya matsayin mai mai sallah ba zai ce a nan wajen in tana al'ada ba a ba ta ladan mai sallah sai dai kawai ba a tana zunubi ne kan al'adar zunubi don ba yin sa sa kan da ba wannan fahimta wasu kuma ka ce a'a wato tabbas addini ya kauye amma kuma Allah shi tausayinsa yana ba ta ladan wanda suka yi aiki na sallah da arziki da sauransu wanda ba su samu tari ba A gane ku musamman idan muka ɗauki al'ada a matsayin ciwo ne al'ada ciwo ne ko kuma lafiya ne masu ɗaukar al'ada a matsayin ciwo sai su suka fi dogara da hadisin nan izamu rizal ab aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman tafiya idan ya rashin lafiya ko yi tafiya za a rubuta mai abin da ya saba aikatawa a matsayin mazaunin gida lafiyayye kaga za ka samu lada daidai da sauran mutane in jira al'ada in ku muka ce ba ciwo bane shi jinin al'ada ba ciwo bane in ba ta jinin ne ma za ta je asibiti kullum rashin jinin shine rashin lafiya ku lafiyar talau inda ku lafiyar lau, amma kuma sai ga an tauye mata wani abu na tsalla, cikin wannan hali din an gane ku to su ne suke fahimtar cewa in tana cikin al'ada ba a ba ta ladan wannan abu ya ma eh, ai an ga ba ake da mata biyu da ba mai wannan gobe da rabu mace kuma da lafiya duk ban lafiya an bai rabu ne da biya ran kuma ya kasar rubuta da an yi rabu ne da abubuwa da yawa ciki a gani to shi ne a nan wajen bai za mu dauka tana samun ladan kuma da samu kamar ibada take yi shi ma wanda an kira shi nuqsan nuqsanu din ba ina ibada wannan hailan da kake shi ma yi wani to me yasa ka kira shi nuqsanu din ba komai da komai lafi ah, addini ne take yi da wannan al'ada din eh, to wasu kace tun da dai an kira shi na ƙasa addinin ta ya na ƙasa da a ce al'adar nan ya tsaya matsayin sallah ba za a kira shi ya naƙasa ba gani ku shi ne abinda malami malamai ke tara bubbugawa a kai amma dai ga zahiri allahu alam tunda dai allah ne ya jarabe ta da wannan kuma ya ce mata in kina al'ada kake sallah wannan ma ita ma tana bin umarnin allah ne a wajen rashin yin ibada din to wannan umarni suke bi za a ba ta lada ita ma kamar tana ibada ne amma dai ba ta yin ibada kamar na maza ne a zahiri za ta iya wasu azkar amma kuma ba ta yin sallah a gani allahu alam eh. na'am na'am um, wa tuktori fi ramadan kuma tana karya azumi a cikin ramadan a gani ko tana al'ada wannan kauyewar addini wa haddathani bi abu qahir akhbarana abu muhammad an bakr bin mubarak an bin abi hajr al وحدثني أن تقوم عدي وأبو بكر بن قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمود بن جعفر قال أخبرني بن أبي حدثنا إسماعيل وهو وهو ابن جعفر عن عمرو بن عبد الأمر عن المنصور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنت ما كان سنة بسوية أنكلي. kama aka samu wasu mata kuma wanda hankalin da ya fi na maza su karu na wato da ba su da yawa yan kaɗan ne sai zama to kawan babu su da za a ga cewa mace ta yi shugabancin ƙasa ƙwaƙwalwanta ya fi ƙwaƙwalwar da yawa daga cikin maza kamar yanzu wannan za ka yi shugabancin amerika yanzu wanda ake so a ba shugabancin kirkin hillary clinton ƙwaƙwalwanta ya fi na trump da shi trump babu wa shi ne yasa hatta 'yan fatin shi da ke su gaskiya su ba su ma san haka yake ba take zuwa daga baya sun janye daga bashi goyon baya ma sai da gaskiya bai da hankali ya ce a kori musulmi ya ce a kori baki ya ce kaza ya ce ya hukan mulki zai mu'amala da Russia abokiyar adawa na na America mai za su zama su dinkuri haka zai mu'amala tare kaza kaza ya ce ainihin shugaban kasar Russia yanzu abokin shi ne haka haka to duk manganin da yake faɗa kamar yana faɗa manganu ne wanda sun yi karo da manufofin amerika kuma yana so a zaɓe shi eh, yanayin magana shi na nuna zai da hankali za a aka tun kwakwalo aibin shi ko ina domin a warga za shi kare mulki shugaban ƙasar ya ce kar a ce irin wannan shine zai zai mallaki amerika na yayi kaga zai ruba ga sunan mace in yayi magana sai magana sai ga maganar da ya fa hankali ta fi sanin abin da zai yi ina ga gane ba mutum babu wanda zai ce kwakwalwar shi daidai ne da maryam alaihi salam ko kwakwalwar shi daidai da na aisha radiyallahu anha ko na khadija to akwai mataye annabi ya ce mataye da yawa a maza da yawa sun kammala maza da yawa sun kammala amma mata wato ɗan kaɗan da suka kammala sai ambaci ainihin khadija bintu kuwaini sai ambaci ainihin a ah, maryam alaihi salam kuma da ku to samun wannan ɗaiɗaiku bai nuna cewa mata suna da kamala kamar na maza ba inda mafi yawan su ba su da shi eh na babu ba babu bayani babu bayani bilahi mil kufur alaman ta babu bayanin sakin sunan kufur ga wanda ya bar sallah حدثنا أبو بكر بن عبد الشيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قال الله صلى الله عليه وسلم يا شيء إذا قرأ معاذ سجدا إذا أن أدم يكرر آيوين سجدا sai ya yi sujada sai shaidan ya nisanta ya matsa ya ta kuka yana cewa ya kai cuna wani ruwaye a cikin ruwaya na abin kurai ya kai cona an umarci ɗan adam ya yi sujada sai ya yi sujada ba yana da aljanna ne an umarci ne yi sujada sai na iya za su gina da wuta حدثني عن هيرو حدثنا وكيع حدثنا الاعمش بهذا الاسناد في الزهور وعظيم

lallai tsakanin mutum da shirka da kafinci barin tsaka kaga an kira lafazin kufur to a fahimtar musulun an tafi wannan lafazi na kufur ba ana nufin mai fitarwa daga musulunci ba ne khilafan li ahmad shi ahmad ya fahimci hadisin ala zahiri na'am حدثنا أبو بن إسماعيل حدثنا سعيد بن مسلم عن مسلم قال أخبرني أبو جبير أنه سمع جابر بن cewa da ya ji jabir dan abdullahi yana cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsakanin mutum da shirka da kafirci barin sallah kaga wani zai dauka da zaran mutum ya bar sallah baya yi ya yi rida kai tsaye to matsala ce khilafiyya bainal ulama abin da ya farin jayi idan mutum bai yi sallah ba ya bar sallah da gangan saboda kasala amma ya yi da cewa sallah wajibi ne wannan kufur duna kufur ne amma in yana ganin sallah ba dole bane a gare shi ya zama kufurin akbar na'am na'am eh kuma yana sallah -huh. بسم yanki yanki na jula. Eh, na ji nasiha sami'itu aga sami'itu din na sami wannan fi'ilun da shi saboda akwai zamani a ciki wannan zawo kuma yana wakiltar suna ne yana wajinta ismul insan don zan wakilin suna ne shi annasiha kuma ismul ma'ani suna ne na ainihin ma'ani abin da yake ido zai gan shi ko kuma hannu zai taba shi amma ba za ka iya an ido zai gan shi ko kunne zai ci amma ba zai tabu ba ba za ka iya taba shi ba abu ne wanda yake ma'anawi eh na nasiha ana ganin wai ɗaya biyu in ma ya zama to an ganta amma ba ta tabuwa ko ya zama to an ce amma ba ta tabuwa ɗayan biyu ɗin ma a ganta ko a ji kamar haske yanzu ana ganin haske ba haske yana ketowa cikin ɗaki ya sa'u filon saboda akwai zamani a ciki an ce yana yi annur ismul ma'ani ismul min asma'il ma'ani fi harfun al-hujra ismul jamal ismul jamal sunan daskararren abu ko abin da yake za ka iya tabawa da hannunka shi ne jama'a wanda bai da rai jirgin ruwa na gudu a kan ruwa tajiri filin asasina izmul jama'a ala harfun alma izmul jama'a shi ma ruwa mutum na iya ɗiba ruwa ya iya hannu ko ya zuba abu shin kana son tafiya wannan halin harfun ne da istifam tuhibbu fi'ilun السفر اسم المعاني القاعدة الكلمة ثلاثة أنواع كلمة نوع أكري اسم وفيل وحرف أقول سونا أقول فيلي أقول حرف shi suna shi ne kowane lafazi da ake kiran mutum da shi ko dabba ko tsiro ko daskararre ko kuma kowane kiran abu daban kullu da in an irin abu daban mai da mai ya shiga ismul bil asma'il ma'ali ya shiga sannan asma'a ismul jalala mala'iku aljannu ta shiga cikin ayi shayin akan a gane in an ce a wannan Allahu akbar Allahu inna ismul ismul jalala ne shi shi ba yana daga cikin ayi shayin sunan mala'iku yana cikin ayi shayin sunan aljannu yana cikin da sauran kwari da sauran su eh? kwari haiwan ne ko za ka shi cikin haiwan والفعل كل لفظ يدل a وصول عمل في زمن قاضي شو mafi yi لي kowane lafin wanda yake nuni akan faruwan aiki a zamani ke bantacce in ma zamanin za a yi ko zamanin ana yi ko zamanin a riga an yi wani har kullu harafi kullu lafin da yake faruwa a cikin kowane lafazi wanda ma'anar shi baya bayyana ta cikakke sai an hada shi da wani نحو نعم نبي المضاف والمضاف إليه أخي تشكر تشكر الصحف مرسل الأمة بسم الله الرحمن الرحيم jaridu na godewa masu kyautatawan al'umma jaridu tashkuru sai da mudari marfu'un bi suna waye ne fa'ilun marfu bi dhamma suna gudi mawa muhsinina muhsinina ya ga cire nono saboda idafa muhsini maf'ulun biyu marfu biliya biya matan anil kasara a anil fata maf'ulun bihi marfu biliya biya matan anil fata li'annahu mu zakar tsari wa mu za al'umma mudafu ilayhi majrur yin idafa an zigin misira yana daga cikin masu shukan ƙasa masu shuka farwa abunta da umar fulmi don ma kogo mu za su misira mu za su ne min arbuljal min zari ina min zari ina za ka cire nunun. zari il arz iso majalun domin wala mana jarabi aliya da ya bata an alkasara da annahu jau mu zakar tsari ba kogo mu za su al'arz mu za su ilai majalun da izafa masu tuka motoci sun yi sauri eh? na kamar ya zama mutum o min oh, iso ba min wa huwa walamar jalibi alkasara aliya walamar jalibi aliya alkasara da annahu jawu zakari kare wa huwa الأرض غلام إليه خبر مبتدا وهو هاي ثروة مثلا ثروة مثلا من ولم من ذلك الأرض وشو الجملة في محل رفع خبر مبتدا ما زدتوك موتا في ثوري فعل ماضي مبني على الفتح طائف فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الدوما لأنه جو مذكر الثاني وهو مضاف السيارات مضاف إليه مجرور بالإضافة يا معلم السيارات ما لما كان ساتوز جاء فعل ماضي مضيء الفتي مؤلمون فائل مرفوع بالواو نيابة عن الدوما لأنه جو مذكر الثاني وهو مضاف المدرسة مضاف إليه إيه. المضاف نسب إلى الاسم بعد شيء مضاف suna ne wanda aka danganta zuwa ga sunan da ke bayan sa wanda an rama da sauyi halin nisba sai ya zama to ma'arifa da sababin wannan dangantawan ko ya zama to an yi tafsirin shi in ma ya zama to ya samu ta'arifi ko ya samu tafsiri menene ta'arifi idafan na kira zuwa ga ma'arifa ya mai da shi ma'arifa ba a san wannan mutum ba amma an jingina shi zuwa ga wanda aka sani sai ya zama to idafar na kira zuwa ga ma'arifa kamar kitabun lahi ta'arifi kenan kalam muhammadin an jingina ne zuwa ga muhammad an alkalam na kira ne muhammad ko ma'arifa ne shi sai ya zama tarihi a gari amma jingina na kira zuwa na kira tafsir kenan kalamu waladin alkalamin wani yaro kenan ba alkalamin yarinya ba kenan an keɓance shi yaro ne amma yaro ba a san shi ba an gari alƙalamin wani yaro wanda ba a sani ba kaga an yi tafiye ba har yanzu duk da an bace yaron babu tarihi an gari kitabu kitabu rajulin ne littafin wani mutum ba littafin wata mace ba a gari tun da aka ambaci mutum an keɓance shi da mutum namiji ba mace ba amma har yanzu ne zama arifa ba sai taksi a gane ku shi ne izafan na kira zuwa ga na kira izafa ana shafe tanwinin sa a wajen izafa Mu za ku kai ana shafe tanwinin sa a wajen izafa idan kana mu'annas idan ya zama to mu'annas kana wani. abula idan ya zama to mai tanwini ne gabaninta wato zan ana shafe nono dinsa in ya zama to musanna ko ya zama to jan muzakar salim shi muzafu ilayhi suna ne mai zuwa bayan muzafu shi majurur الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المستثنى مستثنى بالله حكم المستثنى لله نعم الأمثلة مثلا أثمرة الأشجار من الشجرة بشيوي سيني دائع سيري بشي عليني كوبي يا إيوا بشيوي سيني دائع يا أخي توجبي ولا لا أثمرة فإنه ما دمه ريال بس وتاو تاو تعليم الأشجار فائل مرحوم بالجمع هو مستثنى وهو مستثنى من إلا أداة الاستثناء وأنه هو مستثنى منصوب على الاستثناء مستثنى منصوب على الاستثناء دار الحمام إلا واحدة wato tsuntsaye sun tashi tantabara ya tashi ɗari guda ɗaya tantabaru sun tashi guda fa'ilun marfun bi don ba illa a gasu istisna a gare ai wani da mustanna mansubu ala istisna barar junubi inda bukai wa sojoji sun gudu sai dai goban da ne gudu ba farra fi da maliyar biyar fasi a junub fa'ilun marfun bi don ma wa kuma mustanna ne illa a gasu istisna القاعدة مستثنى منصوب على الاستثناء لم تتفتح التقارب بالإنسان wato fulawa ba su bude ba fulawowi ba su bude ba sai dai balastar a cikin fulawa balastar ne kawai ya bude an gani nan har ku nafi wata zuwa kalbi da tafatta irin gudanar majalisun bi nan al'azhar fa'ilun marzu bi gama huwa musamman ne a datul istisna balastar mutasna marzu ala istisna ya bi wannan ka'ida na sama ya zama cewa mansubun alal istisna inda kasancewa wani menene mafiyun ne shi korarre ne idan an kore istisna'i to shi yana da hukunci guda biyu ne farko in ma a mai nasaba a kan istisna ya fi ka'ida na asali ko kuma ya zama to badal badalul ba'ad min al-kull ya zama badalul ba'ad min al-kull duk wasalin da mutasna min ya samu shi ba ya samu an gani kamar nan awul ba mustasna marfu'un alal badaliya an mai rufa bai za ka mai rufa saboda azhar azhar wanda shine mustasna min ya samu mai ya samu rufa sai da ya samu rufa da shi ma daga cikin azhar aka ciro shi azhar yana zama shi ma zai samu zama na'am lam yakun mustahimmun illa ahmada masu wanka ba su tsira ba sai ahmad kawai dan karshe ma wannan manziyu ne ko لم حرف نفي وجزم أو ألف جزم فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حرف حرف إلا هو الواحد والجمع تدل على ذلك فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الجمع لأنه وجه مذكر ذلك إلا ودول في وضع هذا الاسم مفرد إلا وهو مستثنى منه إلا أداة الاستثناء أحمد مستثنى منصوب على الاستثناء يبقى إلى أبدا كما يزال مستثنى مرفوع على البدلية daga cikin mustahimin mustahimun aka ciro shi ina mustahimun marfu ne shi ma zai samu rufa ma sallamatu alal qadimin illa awwala ban yi sallama ga masu zuwa ba sai a sai na farko kawai ma na fiya sallamtu bil wafa'i ala harfin jar al-qadimin idan mudirun bi ala huwa mustasna ne a gane illa a gasu istisna al-awwal mustasna mansubun ala istisna ko awwali illa al مستثنى مجرور على البدلية انك آدمين جرى إذن ما مجرى ما شاء الله أي Thank you. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك